أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قام يوشاء قوة الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بولايا دري حدود تلاتين دا ترى كما يوم تلاتين دا ديكو قوة أكو ميلادية دبوبي دا قوم شاتقس a wannan masallaci namu masjidu al'imami muhammad ibn abdul rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin tasirin alkur'ani mai girma na mako-mako tasirinmu yana gudana a cikin suratun lai sura ta casa'in da biyu mai ayoyi ashirin da ɗaya kuma insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta sha ɗaya haka ne ku bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يغني عنه ماله إذا تردى بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يا كسامنا متاني جدا بيو متن من أعطى واتقى wa saddaqa husna aka siffanta shi da siffofi guda uku Allah ta'ala ya ce amma wa amfa amma man ata wattaqa wanda ya yi kyauta ya ba da abin da Allah ya ba shi bai yi ruwa ba sannan wattaqa ya tsara dokokin Allah shine attaqwa sannan na uku wa saddaqa bil husna ya gaggata aljanna da Allah ta'ala ya masa alkawarin cewa zai same ta a lahira shi Allah ta'ala sai ya ce sakamakonsa fasanu yassiruhu lil yusra za mu sauƙaƙa mishi abin da ya fi sauƙi za mu sauƙaƙa masa hanya ɗoɗar wadda zai bi zuwa aljanna sannan kishiyarsa kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna shi kuma fasanu yassiruhu lil usra wancan yana da sufofi uku wannan ma yana da sufofi uku wancan sufofinsa akwai al'iqa'u akwai attaqwa akwai at-tasdiqu bil husna wancan kuma akwai sifa al-bukhlu sannan kuma bayan al-bukhlu sannan akwai al-istighna sannan sai sifar shi ta uku ita ce a taqdibu bil husna shi kuma sai Allah ya ce sakamakon sa fasanu yassiruhu lil usra wanda ya ruwa yake taimakon addinin Allah yake taimakon al'umma to shi kuma Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙa masa hanyar da zai bi wadda za ta zama masa mai kunshi tun a duniya sannan kuma ya samu rayuwa wacce take tafi lalacewa a lahira Allah ka shirya da mu to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya ƙarasa bayani a game da mai sifa ta biyu من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى في الله تعالى سيتي وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله sannan dukiyarsa ba za ta tsinana masa komai ba idan taradda ai idan halaka wa mata idan ya mutu idan wannan merowa wanda ya rike dukiya a duniya ya rike jin shi mawadaci ne ya isa ya rika ƙaryata addini ya rika ƙaryata abin da ake faɗa masa na gaskiya to idan ya tafi lahira dukiyarsa ba za ta tsinana masa komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya ce yatba'ul maita talatatu abu uku ce raka mamaci idan ya mutu abu uku maluhu wa ahluhu wa amaluhu fayarji usnani ويبقى واحد معه يبقى ماله وأهله يرجع ماله وأهله ويبقى عمله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا متن يموت أبو أكو سكي ركاش بدابي ناس دعوه ɗaya kuma shi zai wanzu tare da shi shi zai ci gaba da zama tare da shi waɗanda za su tafin nan su ne maluhu wa ahluhu wa amaluhu akwai dukiyarsa alalakalli ka iya cewa ƙila mota shi ce aka sa shi a cikinta ƙila yana da fodu ko yana da jefai ko yana da akurukura ko yana da siyana da ana sa gawa a ciki ko to ƙila tashi ce wadda yake hawa a da ko kila ta ce fanin gidansa ce sai a ɗauki gawarsa sai a sa a cikin motar nan ai motar dukiyarsa ce in ma ba motar shi ba ce kila kyallan da aka rufe shi da shi a saman nan bayan likafari ai shi ma dukiya ce wannan zanin da ake sawa a sama ko da shi ne dukiyarsa ce sannan da iyalansa ai 'ya'yansa kila da kannin shi da yayyen shi za su raka shi har ma an je makabarta sai a ce ina ɗan shi na taho a ce zo ka sa shi cikin kabari to su biyun nan za su dawo ba za su zauna tare da shi ba wa yabqa amaluhu aikinsa zai dawoma tare da shi shi kuma aikin nan nasa hadisi ya tabbata annabi sama ya tabbatar da cewa yujassad za a sa shi zama masa kaman mutum a ayyukan alkhairi da mutum yake yi a duniya to su ne Allah subhanahu Ta'ala zai mai da su a siffan mutum za su rika zuwa mutum a cikin kabarinsa sai su faɗa masa su ce mu ne ayyukanka na alkhairi da ka rika yi a duniya sallah ta ce ka kyautata ni saboda haka ni ma yanzu zan zo in ɗebe maka kyau kewa azuminsa sadakarsa zamantakewarsa mai kyau da mutane duka waɗannan su ne za su zama za su taya shi kwanciyar kabari idan kuma kishi ya haka ne miyagun ayyuka ya rika yi a duniya fitina rigingimu cutar da al'umma to haka shi ma za a munana masa wannan aikin nasa aikin nasa zai rika zuwa yana tsorata shi kuma ya zama masa azaba a cikin kabarinsa to shi ne nan Allah ta'ala yake cewa wa ma yughni anhu maluhu idza ta'adda dukiyar dan adam wanda ya kasance ya bin Allah a duniya ba za ta tsinana masa komai ba idza taradda ai halaka idan ya mutu at-taraddi shine al-maut mutum ya mutu sadaka in mutum ya mutu dukiyarsa ba za ta tsinana masa komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mada haka kamar yadda muka ambata a cikin wancan hadisin sannan wasu hadisan ma ba wannan hadisin ba sun zo sun tabbatar da cewa dukiyar dan adam ba za ta tsina na masa komai a lahira ba ba za ka zo shi yasa har suke da karin magana suna cewa al-kafnu laysa lahu juyu laysa lahu juyu da kafani bai da aljihu ko yana da aljihu ba yi da aljihu balle ka ce bari a sa maka kuɗi in ka je sai ka ba da cin hanci su mala'ikun da za ka tarar da su a kabari ba su san ka ba sunan su ma munkar da naki munkar wanda ba a san shi ba munkar abin ki munkar wanda ba a so haka shi ma naki duk sunan su kenan so da ka ba magana ka ce wai ka ba su cin hanci kamar yadda ake a duniya mutum ya ɗibo wani abu mara kyau a motar sa ko yi laifi shi ne ya ba jami'an tsaro abu shi kenan su wuce su kyale shi a lahira ta wuce haka so da ka a duniya dukiyar mutum za ta masa amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dukiyar mutum kala biyu ce ko dai wadda ka ci ka kasayar ko kuma wadda kai sadaka da ita wadda kai sadaka da ita ce za ta maka amfani amma wadda ka ci kawai za ka ci ne ka kasa da ita in tufafi ne ka sa ya tsufa shi ke nan amma wadda ka yi amfani da ita to ita ce za ka ganta a lahira wadda ka taimaki al'umma da ita ka yi aiki da ita to ita ce za ta maka amfani a lahira ita kadai ɗaya ta uku kuwa ita ce wadda ka ban ma magada su ko su zo su ɗauka su tacci ba abin da ya dame su kai kuma za a maka hisabi ƙauli rajihi duk dukiyar da aka tara aka bamma mutum ko da ya san ta hanyar haram aka nema malamai da yawa sun tafi akan cewa shi halas ne a wajen sa. baban da ya rika fashi a duniya wal iyazu billah fashi yayi ya tara dukiya ƴaƴansa idan suka gada su halas za su ci shi ko yana cin ana gana masa azaba su kuma za su ci dukiyar su shike wasu malamai ne suke ganin cewa dukiyar da aka gada ta haram to wannan haramcin na tasiri a kanta amma malaman ba su da yawa amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa duk dukiyar da mutum ya tara ta ko ta wace hanya ce ya bamba magadansa to su ta dawo hannunsu ta zama halal halal za su ci kayansu shi kuma yana can yana ɗabga azaba wannan darussa ne masu ban tsoro wanda ya kamata mutum ya tsaya ma kanshi faɗa to shine Allah ta'ala yake faɗi wa anan cewa dukiyarsa ba za ta tsinana masa komai ba idan ta radda idan ya mutu ya koma wajen Allah shi Allah ta'ala ya ce inna alaina lalhuda sai Allah ta'ala bayan ya kasa mana waɗancan mutanen guda biyu akwai wanda ya kasance mai da'a ga Allah mai sadaka kuma wanda ya gazgata lahira da aljanna kishiyarsa wanda ya ƙaryata ya ya ji cewa shi mawadaci ne ya isa dukiyarsa za ta masa komai to sai Allah ta'ala kuma zai ba mu wani darasi sai ce inna alaina lal huda inna alaina lallai akan mu ne lal huda shari'a take shari'a a hannun Allah ce. malamai suka ce shari'a kala biyu ce akwai abin da ake ce ma hidayatu tawfiqin akwai abin da ake ce ma hidayatu irshadin hidayatu tawfiqin shiryatar da mutum ya zama mutumin kirki wannan ba a hannun kowa yake ba a hannun Allah shine nan Allah madaukakin sarki yake tabbatar mana inna alaina lal huda lallai a wurin mu shirya take duk wanda kaga ya shiri to Allah ne ya shiryatar da shi qarara Allah ya faɗa mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ya ce ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai baka isa ka shiryatar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah ne ke shiryatar da wanda yake so in Allah yana son mutum sai shiryatar da shi zuwa ga daidai shiriya ta biyu ita ce hidayatu irshadin wasu malamai suna ce mata ta ta'limi shiryatarwa ta karantarwa wannan aikin annabawan Allah da malamai ce kenan babu wani daga cikin annabawan Allah da ya mallaki shiryar wani shi yasa an sha nana ta mana dan Allah ya nuna shiriya ta datarwa a hannunsa take ba a hannun wani ba sai ya aiwatar da haka ga annabawansa na farko ya nuna ma annabinsa na farko halitta farko daga cikin mutane annabi adam alaihi salam Allah ta'ala ya bashi ‘ya'ya guda biyu ɗaya Allah ya masa shiriya ɗaya kuma sai Allah ya ɓatar da shi watulu alaihim na ba abu adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala lannak. قال إنما يتقبل الله من المتقين أي لست من المتقين كينا يا النبي آدم عليه السلام قدابيو لا يتشي سياكش ya لا يتشي سياكش لا لا ya ce يتشي سياكش متمن كريك ƙarshe ko sai da ya kashe shi ƙarara Allah madaukakin zaki ya ce mana faqatalahu fa asbaha min al ya kashe shi sai zama cikin tabaku hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani kisan kai da za a yi a ban illa kana libni adam al-awwal kiflun minhu face dan annabi adam na farko sai ya zama yana da kaso a cikin duk wani kisan kai da za a yi a duniya li'annahu annabu man sanna al-qatla domin shine farkon wanda ya fara kirkirar kisan kai a ban ƙasa gani sannan manzo na farko da Allah ya fara aikowa annabi Nuhu alaihi salam shi ma sai aka nuna masa haka da matarsa da ɗansa ba su shirye ba Allah ya nuna cewa shirya a hannunsa take sai ne nuna ma annabi Ibrahim alaihi salam khalilinsa ya nuna masa a babansa baban annabi Ibrahim alaihi salam ya zama bai shirye ba haka annabin mu sallallahu alaihi sallam kafin sa annabi lutu alaihi salam matarsa a cikin gidansa ita ce mai gayyato masu aikata alfasha ita ce kawaliya a gidan annabin Allah sannan annabin mu sallallahu alaihi sallam wanda ya fi kowa a wajen Allah maɗaukakin sarki amma Allah ya nuna masa a babbansa ba babbansa ɗaya ba ma babbanninsa akwai abu lahab abu lahab babban annabi sallallahu alaihi ne amma karar qur'ani ce tabbat yada abi lahabin watab sannan ga ɗayan babban abu talib wanda annabi sama ya fi damuwa akan ya ga ya musulunta amma ƙarshe bai musulunta ba to wannan duk yana gaggata faɗin Allah ta'ala inna alaina lal lallai shari'a a wajen mu take Allah ya ce shari'a a wajensa take in ga mutum ya shiri to Allah ne ya ga dama ya so shi da shiriyar sai ya shiryu sai ya saurara an faɗa masa sai Allah ya buɗe zuciyarsa sai Allah ya buɗe zuciyarsa shi yasa Allah mutum ya ce man yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islami ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء wanda Allah ya nufin ya shiryatar da shi to sai ya wanke zuciyarsa lil islami ga miƙa wuya duk bayanin musulunci aqida ibada mu'amala dabi'u sai zaman ana masa sai ya gane sai ji zuciyarsa tana karɓan wannan karatun wannan saƙon da ake isar masa amma wa man yurida an yudillahu wanda ko Allah ta'ala yayi nufin ya batar da shi to ya ja'al sadrahu bayyiqan haraja sai Allah ya sanya zuciyarsa kirjinsa ya kasance mai kunci takurarre kan da mai sa'adu fi sama idan ana jawo masa aya ko ana jawo masa hadisi sai ji kamar an ce hausa mai sama fa can ba ne ba ka annama ya sa'adu fi sama sai ji kamar yana hawa sama ne wahalar da zai rika jin ana jawo masa aya ana masa bayanin Allah ya ce annabi sama ya ji sai ce sai ya ji a zuciyar shi zuciyar shi ce kunci Kirje shi ba zai iya ɗauka abin da ake faɗa masa ba to wannan kaga arada Allahu an yudillahu kenan wanda Allah ya nufin ya batar da shi kenan so daga shirya a hannun Allah take in Allah yana son ka sai shiryatar da kai idan ku Allah bai nufin ya shiryatar da mutum ba to duk idan masu wa'azin duniya za su taru wallahi tallahi su karanta masa kowace aya da Allah ya saukar kuma sun fi kowa iya fasaha a magana to ba za su iya shiryatar da shi ba Allah ka shiryatar da mu sai Allah ta'ala ce wa inna lana lal-akhirata wal wa inna lana lal-akhirata kuma lallai lahira ta mu ce mulkin mu ne mu muka mallaki lahira wal'ula sannan da duniya al ana nufin kiyama rayuwar da ake yin ta bayan an mutu ta Allah ce shi zai yi sakamako wal'ula al'ula ana nufin a duniya rayuwar duniya domin rayuwar duniya ita ce farko rayuwar lahira kuma ita ce ta ƙarshe to dukkaninsu na Allah ne Allah shi ya tsara yadda za a zauna a duniya a yi shiri domin a je a je lahira a yi shiri domin a tafi lahira shi sa a duniya ake neman lahira duk mutumin da aka je lahira kaga lahira sa kyau to a duniya ya neme ta ya same ta a duniya ya nema duk sakamakon da kaga mutum ya samu a lahira to a duniya ya neme shi idan lahirarsa ba ta kyau ba to duniyarsa ce ya lalata a duniya ne shi yasa ai suke cewa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها لا دار للمرء أي دان أدم بايدا ونجدا بعد الموت يسكنها باين يا موت ذا أشي زونا أو ننجدا إلا التي كان قبل الموت يبنيها شي جدا دي جنا مكان سقى في يموت in ka ganka a lahira gida mai kyau to kai ka gina a duniya fa in bana ha bi khairin taba maskanuhu idan ya gina gidan nan nasa tun a duniya ya gina shi da alheri to sai gidansa na lahira ya masa daɗi wa in bana hadi sharri idan kuma ya gina gidansa da sharri tun a duniya to in ya je lahirar khaba baniha to wanda ya gina gidan ya taɗe shi ke to daga gidan lahira a duniya ake neman sa in kaga gidan mutum na lahira ya kyau to a duniya ya neme shi in kaga gidansa na lahira ya lalace to shine ya rusa gidansa tun a duniya ya ƙi yin aiki da abin da aka faɗa masa na saƙonnin Allah maɗaukacin sarki a harshen annabawansa shi ke ne saba ya sharholiyarsa ya ji daɗi ya aikata duk abin da yake so to shi ke ya tafi lahira ko zai ga abin da baya so Allah ka shirye da ku Allah ta'ala ce fa an zartuku fa an zartukum naran talawwa fa'anzartukum shi Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana tukun ina muku gargaɗin naran wata wuta talazza wadda take ƙunuwa wadda take ƙuna mutum wasu malamai suka ce talazza wato take da zafi take da zafi shi yasa ake ce mata laza kalla innaha laza نزاعة للشوع تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى daga cin sunayen wuta ko daga cin siffofinta akwai laza laza na nufin mai tsananin zafi mai kuma kona wanda aka sa shi a cikinta ita ce laza to shine fa an zartukum naran talazza ina muku gargadi a game da wutar da ta kasance mai kona wanda aka sa shi a cikinta kuma mai tsananin zafi al-imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi a cikin musnadinsa ya rawaito hadisi da isnadi sahihi riwayar sahabban annabi sama an-Nu'man ibn Bashir an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ma yace wata rana annabi sallama ya rika huduba a masallaci ya rika huduba a masallaci yace ina jin sa a lokacin ban iso masallacin ba naji annabi sama yana cewa an zartukumun nara anzartukumun nara anzartukumun nara na muku gargadi game da wuta na muku gargadi game da wuta na muku gargadi game da wuta yace wallahi wanda yake kasuwa yana jin murya annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake ba da labari yace ce wanda yake kasuwa daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina to kasuwan madina wanda yake kasuwa yana jin murya annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗin an zartukumun nara an nara na muku gargaɗi game da wuta annabi su mai tana ta haka sannan annu'man ibn bashir kamar da al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito ya ruwaito hadisi a cikin tsoratarwar da annabi sama ya rika yi game da wuta annabi sama ya ce wanda ya wutar shi ta kowa sauki a lahira shine rajulun lahu na'lani aw shirakani shine mutumin da za a sa mishi takalman mota ko kuma hancin takalmi ko igiyar takalmin wuta za a sa mishi amma ne annabi sun ya ce wa inna dimaghahu la yaghli amma kwakwalwarsa tana ta farfasa igiyar takalmin wuta aka sa masa fa ba takalmin ba mai riwaya ya ce na'alani au ne ko dai takalmi silifas kenan ko kuma a'a igiyar takalmin kawai aka sa masa a kafarsa amma kuma duk da haka wa inna dimaghahu la yaghla la yaghli amma kwakwalwarsa tana tafarfasa sakamakon wutar jahannama da take ƙuna shi kawai takalmin wuta aka sa masa annan su ne ya ce mutane suna ganin shi kamar ya fi kowa tsananin azaba a wuta amma shi ne ahwanu wutar shi ita ta fita kowa sauki a lahira igiyar takalmin wuta za a naɗa masa a sa masa ita ce fa wutar da ake ba da labari kanta wanda suka riga mu gidan gaskiya fa su sun je sun tabbatar mu ne yanzu mu da muke ciki mu ne ta ta rage mana mu da ake faɗa mana ko mu ji mu gyara ko ko mu ci to shine nan eh, fa anzartukum naran talazza Allah ta'ala ya ce annabi sallama ya ce mana ina muku gargadi a game da wutar da ta kasance mai ƙona mutane wadda ta kasance mai tsananin zafi Allah ta'ala ce mu la yaslaha la yaslaha ba wanda zai koni da wannan wutar illa ashqa shi wanda ya zama tababbe tababbe al-ashqa shi aka sa shi a siga kaman ta tabbili amma malamai suka ce ba tabdili ake nufi ba la yaslaha illa shaqi ne a harshen larabci sukan yi haka eh, siga ta tabdili af'al amma kuma ba ta fa'idantar da haka eh, kamar yadda mai hikima yake cewa تمنى رجال أن أموت فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي لست فيها بأوحدي أي لست فيها بواحدي يتمنى رجال ويوسمت عليه سنبور أن أموت أمت فإن أمت وإن نمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي أي إن نمت بأي ما هي باني كريزا بيت بأي قاغ بأوحد أي بواحد كينا to shi ma nan ashqa malamai suka ce ba a babin tabdili yake ba shaqiyun kenan la yaslaha illa al-ashqa ay la yaslaha illa ash ba wanda zai kona a cikin wuta sai tababbe shi ko dama shaqi tababbe tun a cikin mahaifiyarsa ake tabbatar da tababbe ne shi hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu annabi sun ce inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman نطفة ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون يكون مثل ذلك مضغة ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بأربع كلمات بكسب رزقه وعمله وأدله وشقي أو سعيد za a rubuta ma mutum tun a ciki shi dan aljanna ne ku dan wuta in an ce shaqi dan wuta ke in an ce sa'id dan aljanna kenan wanda ya samu rabo amma alladhina shuku fa fi an-nar khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard waɗanda suka taɗe ‘yan wuta kenan to za su kasance a cikin wuta Allah zai sa su a wuta to su ne a shaƙiyyai to ba wanda zai ƙone da wuta sai wanda dama taɓaɓɓe ne shi Allah ya taɓar da shi ba yi da albarka bai saurari shiriya ba bai bi ta ba bai ji wa'azi ba bai yi aiki da shi ba bai ba Allah ba bai ba annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ba ya ɗauka cewa lahira ma ba ta ƙarya ce to shine nan al'ashqa wanda ya taɗi ga aikin da ya yi allabi Allazi kazzaba wa tawalla shine wanda ya ƙaryata wa tawalla kuma ya juya baya. Al’imam da kafirin rahmatullahi alayhi ya ce, Allazi kazzaba bi ƙalbihi wa tawalla bi abdanihi wa jawarihi. Wa tawalla bi badnihi wa jawarihi. Allazi kazzaba bi ƙalbihi ya ƙaryata da zuciya. Ya ce bai yadda ba a zuciya. sannan wata walla bi badnihi wa jawarihi sannan ya juya baya ibin abin da aka faɗa masa da jikinsa da gaɓoɓinsa in ma ana wa'azi dauka yake izgili zai rima masu wa'azi yake su je su ta yi shi ke nan to shi ne wanda zai shiga wuta kun ga siffofinsa a takrir wa tawalli ƙaryatawa da kuma juya baya duk kuma wanda ya taɓe dama wutar zai shiga aikin da zai ke nan sai ya ƙaryata kuma ya juya baya ƙaryatawa ko mutum ya furta da baki ko a zuciya shi ya ƙaryata ko a aikace ya ƙaryata ya juya baya duk abin da aka faɗa masa ya ƙi wanda kuma aka hana shi ya ƙi hannuwa abin da aka ce ba shi da kyau ya aikata abin da kuma aka ce mai kyau ne ya ƙi aikatawa wanda shine shine dama abin da shedan yake so a yi shi abinda Allah ya ce ka yi to shi so yake kakkai abinda kuma Allah ya ce kada ka yi to shi shi ne yake son ka aikata haka yake shi duk abinda Allah ke bukata kishi yasa yake yi to shi ne wanda zai shiga wuta la yaslaha illa al-ashqa kenan ai la yaslaha illa ash ba wanda zai koni ya shiga cikin wuta illal ashqa shi wanda ya zama tababbe dan wuta allazi kazzaba wa tawalla shine wanda ya ƙaryata ayoyin Allah wa tawalla kuma ya juya baya bai bi su ba bai yi aiki da abin da aka faɗa masa ba insha Allah ta'ala ce وسيجنبها الأتقى sannan wanda shi kuma ya zama mai takwa wasa yujannabuha shi kuma za a nisantar da shi daga wuta ba shi ba wuta sayujannab za a nisantar da shi al'aqqa shi ma nan attaqiyyu kenan attaqi shine wanda ya kasance mai biyayya ga Allah alladhi ya'ti awamir Allah wa yajtanibu nawahiyahu shine attaqiyyu mai aikata abubuwan da Allah ya ce a yi mai nisantar ababen da Allah maɗaukakin sarki ya hana to shine al akwai akwai da suka zo cewa al nan nan na abubakar radiyallahu anhu ake nufi to amma ko da dai shi ake nufi ko da ba shi ba ne dai siffar duk mutumin da ya zama mutumin kirki da kuma siffofin da Allah ta'ala zai ambata mana a gaba to shi ne wanda za a nisantar da shi daga wuta waye shi الذي يؤتي ماله الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله شيني wanda yake bada dukiyarsa ya tazakka yana yin zakka ko ya zakka yana neman tsarkaka ya ba da dukiyarsa domin ai Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum zakka abinda ake ce ma zakka dama a harshen larabci in an ce azzaka'u azzakatu at-taharatu wan nama'u kenan abi ya tsarkaka kuma ya habaka shi yasa suka ce azzakatu tutashiru mala sahibiha wa tunammihi zakka ai tana tsarkake dukiyar mai shi ne mai ita sannan kuma tana haɓaka dukiyar shi yasa annabi ce ma naqasat sadaqatun min mali babu wata zakkar da zaka bada ko sadakar da zaka bada dukiyarka ta kasa kai kana ganin kamar ta ragu ne wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifu abinda ka bada kana neman Allah madaukakin sarki ya baka ladanta to Allah madaukakin sarki shine mai ninkawa shi yasa in ka bada daya sai Allah maɗaukakin sarki sai ya baka goma masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman sha. in ka ba da ɗaya kamar misalin mutumin da ya samu masara ce kwara ɗaya sai ya haƙa rami ya abin nan ya buɗe ƙasa sai ya sa wannan masarar ƙwara ɗaya da ta tashi fitowa an ba ta saba sanafin sai ta fitar masa da zangarniyoyi guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habbati kowace kuma zangarniya sai ya zama aka ba shi ƙwayoyi ɗari kaga ɗari bakwai kenan ya ba da ɗaya an ba shi ɗari bakwai wa allazi yu'ti malahu yatazakka kenan wanda yake ba da dukiyarsa ya tazakka a matsayin zakka ko ya tazakka a matsayin yana tsarkaka malamai sun tattauna a kan wannan ayar kasancewa ta aya sai suka ce ba zakata wajibi nan ake nufi ba ana nufin a sadaqatu at-tatawwu'iyya sadakoki da ake na tasawuri domin zakka ta farilla ba a wajabta ta ba sai da aka dawo madina ita kuma wannan sura suratul layl sura ce wacce take makkiya a makka aka sokar da ita kafin annabi su ya dawo madina to sai suka ce nan dukiyar da ake nufi mutum sadakar da ake nufi ko zakkar da ake nufi ita ce zakka ko sadaka ta ka a musulunci tun da ya zo ya kwadaitar a game da yin sadaka dama shi balarabe musulunci ya zo ya same shi ya tsani ruwa a cikin siffofin da balarabe ya tsana a duniya a ce kai maruwaci ne a siffanta ka da maruwaci to an gama zagin ka kenan an gama cin mutuncin ka kenan a cikin larabawa shi yasa za ka ga ko da yaushe an zo ana bayani akan siffofin mutum mai daraja sai ka ga daga cikin abin da balarabe zai ba da labari cewa kai mutumin kirki ne ya ce kai mai kyauta ne Nana na shi rabi Allahu an haka mai musulmi ya ruwaito a cikin sahihinsa ta ce inna ibn juda'ana yasilu rahima ta ce dan uwana abdullahi ibn juda'an ya kasance na sada zumunta sannan wa yaqri dhaifa sannan yana ɗaukan nauyin baƙi wa yaf'alu wa yaf'alu yana aikata abubuwa da dukiyarsa hal yanfa'uhu dalik shin wannan zai masa amfani a wajen Allah manzal sa ne ce la yanfa'uhu ba zai masa amfani ba li'annahu lam yaqul yawman ma rabbi firli khati'ati yawmiddin yace bai taba cewa Allah ya gafarta min ba ko so ɗaya wato ba musulmi bane amma ji ba kyawawan halayensa ana yabansa da kyawawan ɗabi'u ɗaya daga cikin mawaƙa yana yabansa yana masa kirari na cewa azkuru hajati am qad kafani حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرء لك الحسب المحذب والثناء هنا يا بنس هنا يا بنس هنا يا بنس هنا فتن أبي أنسى تو يحييك تباغي الريح مكرومة وجودا إذا ما الريح إذا ما القلب أحدغه الشتاء يتشي إن كتاش ذاك يتوتا دي دي دي إسكاكتش يد إسكاكي كوتا idan iska ta kada kowa take ba aiko da makiyinta da masoyinta kowa sai ta bashi ya shaƙe ta to shi ma haka ibnu juda'an yake to musulunci da yazo sai tarar da su akan wannan al'adar kyakkyawa shi ya karfafe su akan ta ya karfafe su akan ta so da kai badawa da kyauta da sadaka wata sifa ce da musulunci ya karfafe ta sosai tun kafin a wajen ta zakka da aka zo madina kuma sai aka ce to zakka wajiba ce in mutum yana da dukiya kaza to dole ya zakka in yana da raƙuma sun kai guda biyar to sai ya zakka idan yana da shanu guda talatin sai ya zakka idan yana da tumakai ko awakai sun kai guda arba'in sai ya zakka idan yana da dukiya ta kai dinari ashirin sai ya zakka idan yana da dukiya ta kai dirhami ɗari biyu sai ya zakka musulunci dai ya tsara waɗannan haka idan ya noma ya kai ausiki biyar to shi ma sai yayi zakka to amma dai wannan ayar tana bayani ne akan sadakoki na tsawuri wannan ita ce magana ta farin jaye a cikin maganganun malamai cewa zakar da ake nufi a nan allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake ba da dukiyarsa domin tsarkaka domin zakka zakkar da ake nufi ana nufin zakka ce ta nafila ba zakka ta wajibi ba domin a lokacin ba a farlanta ta ba shi Allah ta'ala ce Wamali لأحد sannan babu wani da yake da min ni'matin tujza inda da yake da wata ni'imar da zai saka masa da ita wato yana bada ne dan Allah daga cikin siffar da za ta sa ka zama ka shiga aljanna to ka ba da kyauta ba kana yin kyautan nan bane dan wani a biya ka ko dan wani ya maka wani abu ko dan a yabe ka eh, ibn al-mu'taj eh, ɗaya daga cikin malaman adabi yana siffanta yadda ake kyauta yake cewa laysa al-karimu alladhi yuti atiyatahu min as-sana'i wa in aghla bihi ath-thamana إن الكريم هو إن إن إن الكريم هو الذي يعطي عطيته إن الكريم من يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنة لا يستسيب لا يستسيب ببذل العرف محمدة ولا يمن إلى ما قلد المننة يكي cewa ba mutum بني ليس الكريم الذي يعطي عطيته من الثناء وإن أغلى به الثمن ba mutum bane mai karamci wanda zai bada dukiya wanda so yake yi a yabe shi in ya bada dukiya ko a gode masa a shi karimi mutumin da ya zama mai kyauta mai badawa wanda ya cancanta a siffar shi da siffar badawa shine wanda in ya tashi badawa ba yana bada dukiyarsa bane don wani abu kawai sai dan kyautar a bace mai kyau kawai kyauta da badawa siffa ce mai kyau siffa ce a bar yahu kowa ya yi ittifaki ka zama mai badawa ana san ka ka zama mai mako duk an yi ittifaki a duniyar nan ana kin ka ra'aytu an jawadi ce na ga mutane gabaki ɗin suna son mai kyauta duk baki ne duniyar nan sun yi ittifaki kowa yana son mai badawa in aka ce wane mai badawa ne to za ka ga ana san shi kamar yadda aka yi ittifaki kan kin duk mutumin da ya zama mahuwaci wanda baya badawa to shine ka ba da kyauta ba dan a yabe ka ba ba dan a biya ka ba shine zaka samu lada a wajen Allah shi yasa sai ce in ra a waje إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى dalilin da ya sa yake ba da dukiyarsa ba don komai ba ne illa ibtigha a wajhi rabbih sai dan neman ganin fuskar ubangijinsa al'ala wanda ya fi ɗaukaka ya ba da dukiyar ne da ranar lahira a ce ya shiga aljanna in ya shiga aljanna kuma ya ga fuskar Allah Allah ya masa tajalli ya bayyana a gare shi Allah ta'ala zai bayyana ga 'yan aljanna za su gan shi za su gan shi kamar yadda ya tabbata a cin alkur'ani kamar yadda ya tabbata a cin hadisai ayoyi da yawa sun tabbata a mun karanta su a baya da suke tabbatar da cewa masu imani za su ga Allah masu imani za su ga Allah bayan sun shiga aljanna shigar ganin Allah ya ci shiga aljanna da'i a wajensu yarahu bi ghairi kayfi wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idha ra'aw fa fayasrana ahli al-i'tidali masu imani za su ga Allah in suka ga Allah sai su manta da ni'imar aljanna domin ganin Allah ya fi ni'imar aljanna da'i to kaga ba da kyauta dan ka samu aljanna in ka samu aljanna kuma neman yadda Allah kake yi da kuma ganin fuskar sa madaukakiya shikenan shi Allah ta'ala ce wala saufa wala saufa yarda wala saufa yarda sannan wala saufa yarda da sannu kuma shi wanda ya bada dukiyar zai yadda da Allah kuma Allah ma zai yadda da shi wala saufa yarda kenan illa ibtigha'a wajhi rabbih al'a'la wa la sawfa yarda kuma zai yarda da sakamakon da Allah madaukakin sarki ya masa Allah ta'ala zai ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun da Allah wa ridwanun min Allah kuma ya ce ya yarda da bayinsa baki ɗaya. to ya fi ganin Allah daɗi wanda ganin Allah kuma ya fi a shiga aljanna daɗi so da ni'ima ce bayan ni'ima ni'ima a saman ni'ima wannan shine karshen wannan sura mai albarka kamar yadda muka ganta ayoyinta 21 sura ce da ta kunshi bayani a game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa mutane gida biyu akwai mutanen da suka kasance masu kyauta sakamakon su aljanna akwai kuma mutanen da su kasance masu ruwa so da ka sura ta kwadaitar da mu akan cewa dukkaninmu mu zama masu kyauta da sadaka da baiwa da abin da Allah subhanahu wataala ya bamu a matsayin aro in ilimi ne aro Allah ya baka yi ruwa da ilimin da Allah ya baka karantar da mutane da safe da rana da daddare duk mutane su ci gajiyar ilimin da Allah ya baka in ilimi Allah ya baka in dukiya Allah ya baka mai da dukiyarka ka kasance ta jama'a idan mukami Allah ya baka mai da mukamin nan naka ya zama na jama'a idan ƙarfi Allah ya baka na jiki yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan a ƙarfin naka da Allah ya baka jama'a su ci gajiya kar ka yi ruwa da abin da Allah maɗaukacin sarki ya baka in ka yi ruwa ruwa ba abin da za ta jawo maka sai da na sai ita kuwa kyauta da badawa da sadaka da baiwar da Allah ya maka ba abin da zai jawo maka illa alkhairi ka ji daɗi a ranar lahira kuma dama da wanda ya bada da wanda ya ƙi badawa duka gabaki ɗaya suna da ƙarshe shi yasa wani ya ce a runi bakhilan ɗala umran bi bukhulihi wa hatu kariman mata min kasratil bazili ya ce na ƙure ku a runi bakhilan ku nuna min wani marowaci ɗala umran bi bukhulihi wai saboda rowarsa sai ya zauna ya ki mutuwa saboda shi bai badawa kawai sai rashin badawa sai ya sa bai mutu ba akwai shi sai ce wa hatu kariman mata min kasratil bazli ya ku kawo mini kuma mutumin da ya zama mai kyauta saboda kyautar shi ya mutu ku kawo shi wannan waka tun yaushe ya yi ta har yau ba a kawo shi ba to kage ita ce ka'ida abinda Allah ya baka yi amfani da shi a duniya a lahira ba ka da abinda za ka bada tsirara za a tashi ka da wani abinda za ka yi alfahari da shi wannan shine abinda da wannan sura take karantar da mu babba Allah subhanahu wa ta'ala ya mu ikon abinda aka karan aiki da abinda aka karantar da mu Allah shiryatar da mu kuma za mu tsaya a nan sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu shiga sabuwar sura